نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mu yau sha ɗaya daidai da watan Muharram na shekara ta 1438 bayan hijiran annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda ta yi daidai da sha uku ga watan goma na shekara ta 2016 miladiya a inda dai muke karanta littafin nan da yake fayyace mana akidun shi'a da kuma matsayinsu a mahangan musulunci da izinin Allah za mu tashi akan tambaya ta 141 idan yan ba su manta ba muna magana ne akan gaiba gaiba wata aƙida ce da aka cusa wa 'yan shi'a ta yadda da cewa akwai mutum amma ba a taɓa ganin shi ba yana nan amma ba a taɓa ganin shi ba amma an yi imani yana nan kuma har yana aiko sako a bi shine gaiba yana nan ina yake ya ɓuya a ina ya ɓuya me sababin ɓuyan kawai dai yana nan amma an yi imani ina fata an gane ko wannan shine gaiba daga ɓuya ne ko alghibatu ma da ake cewa alghibatu kaga ai yi da mutum kaga ai sai baya nan ne ake yi da shi shi ake kira alghibatu yi da wanda baya nan eh, alghaibu kuma wato abu boyayye abun da ya buya maka alghaibatu kuma boyewa to wannan aqida ita ma za mu ji manufarta ina fata an gane ko a tambayar mu ta 141 a yau alhamis ita ce walana an nas'ala shuyukh shi'a yace yanzu tambayan da za mu yi wa shehunan shi'a ita ce sanaqulu sai mu ce musu aina imamukumul yauma ina ku ina shugabanku a yau a yanzu din nan cikin su goma sha biyu din aina suke kuma waye limamin su a yau din inda muke magana tun da dai sha ɗayan nan dai babu su ito wane ne yanzu liman ina yake a yanzu tun da sun ce ba a zama daidai na awa ɗaya a ce babu liman a doron ƙasa saboda samuwansu ne yake sa ƙasa ta kafe da babu su da ƙasa ta daɗe da hautsurewa to ina suke ɗin eh tunda suka ce ba a sekon ɗaya a ce an rayu babu limami a bayan ƙasa imaminsu a bayan ƙasa a ce an samu minti goma kai babu shi to ƙasa za ta ne to ina suke a yanzu ina limamin da da da ya hana ƙasan hautsinewa ya ce amsa dai laƙattu wufiyar hasanul askariyu mun san alhassanul askari ya rasu Hubul hadi ashara limaminsu na goma sha ɗayan na goma sha ɗayan ya rasu a shekara ta ɗari biyu da sittin ne ɗari biyu da sittin ya rasu to yau muna dubu ɗaya ɗari hudu talatin da nawa daga so idan ka yi minusin ka cire 260 out of 1438 shekara nawa kenan suka rage na'am to ka gani to waɗannan shekarun da suka rage har dubu ɗaya da wani abu ina suke waye limamin tun da dai na sha biyu na sha biyu yau mutuwa na sha ɗayan yau mutuwan shi dai shekara dubu ɗaya ne da ɗari ɗaya da arba'in da wani abu misali to ina na eh, eh, tun da shi ya mutu yanzu kuma su ne masu tafiyar da dole sai da limami to yanzu daga mutuwan na sha ɗaya zuwa yanzu why in control wane ne in control ina fata an gane abu yawwa kuma mun san idan ba ku manta ba idan aka koma tambaya can ko ta arba'in ne ko ta can baya dai mun yi inda suka samu ta artabu cewa akwai wani al'isa wani isa da ya ruwaito cewa na shi goma sha ɗayan nan da ya rasu har an raba gadon shi da shi da iyalansa da mini har sun raba gadon shi akan bai da bai da ma kwata-kwata ma bai da har an raba gadon shi har an gama to aka zo aka yi ta artabu sai da aka kirkiro ɗa a can baya idan kuka in ba ku manta ba har aka ce to daga wannan na sha ɗayan babu wani limami babu wani imam suka yi ta artabu to ina aka samo na sha biyu ina aka samo na sha biyu da wannan dan wannan ne dan wannan ne dan wannan ne a haka ake gangara na sha ɗayan nan kuma sun tabbatar bai haihu ba kuma bai da ɗa kuma haka ya mutu har aka raba gadon shi iyalan shi da yan uwan shi amma babu ɗa dan ba ku manta ba a can baya mun yi shi to shi ne malamin zai ƙara tunatar da mu bayan yace ya mutu a shekara alhassanul askari imaminsu na goma sha ɗaya inna ya mutu a shekara ta 260 bila akibin bila akibin bai barɗa ba ba tare da bagaji ba kuma wa tarafat kutubu humu shi'iyyatu kuma duk littattafansu littattafansu na shi'a sun tabbatar da cewa bi annahu tuwfiya na goma sha ɗayan nan alhassanul askari ya rasu walam yura lahu asarun ba ba a taɓa samun wani ɗana shi ko magajin shi ba kwata-kwata walam yi uraf lahu waladun zahirun ba a taɓa sani cewa ga wani ɗan shi a zahiri ba faktasama ma zahara min mirafihi sai aka rarraba abin da ya bari na gado akuhu ja'afar wa ummuhu dan uwan shi kanin shi ja'afar da mahaifiyar shi sun suka rarraba gadon abinda ya bari amma bai da ɗa wannan ku duba footnote na nawa sirar shi'ati sharhi na ɗaya littafin su mai suna firaku shi'a shafi na 126 a ƙarƙashin tawarikul hasan askari tarihin al-hasan askari limamin su na goma sha ɗaya haka nan wa yunzaru a duba dan ainun din nan da kuka gani a bracket ainun din nan wai alaihi salam kenan in in wa yunzaru a duba littafin nan mai suna al-maqalat wal firaq shi ma shafi biyu. waɗannan littattafan sun tabbatar da limamin sunan na goma sha biyu dinnan da ya rasu bai da ɗa bai da magaji bai bar kowa ba limamin su na goma sha ɗaya alhassan al'askari kuma gadon ma abin da ya bari ja'afar ɗan uwan ne kanin shi ko yayan shi da mahaifiyarsa shi mamacin su suka gada sai suka gada to daga nan fawa tsara ba shiyuku shi'atihim ba da wafatin hassan bila waladin daga nan fa sai aka samu ruɗani kuma bayan mutuwan alhassanul askari limaninsu na sha ɗaya yanzu ya mutu bai da ɗa to sai aka samu kuma ruɗani watafarraku fi man yakhlufuhu suka yi ta samun saɓani a kan wane ne zai gaje shi yanzu a samu na cikon nawa sha biyu ina za a samu cikon na sha biyu yes tun da limaman goma sha biyu ne dama ai dan wannan ne yake ga dan wannan jika wannan haka ai ake tafiya ko ba haka ba to yanzu ya hankali ya tashi tafarraqu suka rarraba suka rarraba suka rarrabu fi man yakhluquhu wa zai zamo khalifansa firakan ƙungiyoyi rabuwa rabuwa rabuwa da suka yi shatta ƙungiyoyi masu yawa hatta balagu sai da suka kai arba'a ta ashara firkatan kungiyoyi har goma sha biyu suka daddare suka daddare waɗannan suka zaɓi nasu wari ne zai gaje shi waɗannan suka zaɓi nasu waɗannan suka zaɓi nasu har sai da suka rarraba gida nawa goma sha hudu kama kalahu annobokti eh, annobokti ka duba yunzar shi'a ce, in ka duba firako shi'a yanda annobokti ya ce sun rabu gida goma sha hudu nan ka duba wannan littafin shafi na 126 iftiraku ashabil Hassan, inda mutanen Hassan suka rabu ba'da wafatihi ala arba'ati ashara firka lokacin da yan uwan mabiyan alhassanun askari inda suka rabu har gida goma sha hudu akan wane ne zai gaji mamaci Alhassanun askari wal mufid shi ma mufidu ya tabbatar da cewa an rabu har ƙungiyoyi goma sha hudu ku duba footnote na uku shi kuma yunzar alfusulul Muktara Littafinsu su mai suna alfusulul Muktara shafi na ɗari uku da ashirin a ƙarƙashin fasali chapter mai cewa istiraku shi'ati da mautil imamil askari rarrabuwan da shi'a suka yi gida gida gida gida bayan mutuwan alhassanul askari wacce idadun fira da yawaitan ƙungiyoyin da suka rarraba ɗin au hamsata ashara firka a wani ƙaulin ma har ƙungiyoyi goma sha hudu gida goma sha biyar kai au aksar har sama da sha biyar ma rabu kama ƙala hulƙummiyu, kama yadda ƙummi shi kuma ya tabbatar a footnote na nawa na hudu a littafi mai suna al-maqalatu shafi na ɗari da biyu in ka duba shi kuma ya ce ƙungiyoyin ma rabuwa rabuwa gida gida gida da suka yi din nan bayan mutuwa alhassanul askari limami na goma sha ɗaya akan wanda zai gaje shi har gida goma sha biyar har sama da haka ma au ila ishirina ku duba suka ƙara daddarewa kuma har gida ashirin firkatan kama ƙalahul mas'udiyu kamar mas'udi yanda ya faɗa shi kuma ku duba littafin da ya faɗa a kudnar na biyar murujur zahab littafin su mai suna muruju zahab shafi na nawa mujalladi na hudu shafi na ɗari biyu da goma sha bakwai al'imamu sani ashara a ƙarƙashin wane ne limami na goma sha biyu bayan wannan ya mutu to an rabu an rabu sama da ƙungiyoyi ashirin wannan su ce mu wane ne ya mana wannan su zaɓo wancan wannan su zaɓo wancan wannan su zaɓo wancan wannan su zaɓo wancan to na rabuwa akan wa zai zama na sha biyu din ma tun ga ƙungiyoyi da aka kai wajen ashirin wani kuma limaman ma gaba ɗaya goma sha biyu ne yanzu akan ɗaya kawai aka rabu har ashirin in ta fata an gane ko hatta inna ba'da shuyukhihim kai akwai shekunai ma da suka yi taking decision na shi'a din suka ɗauki matsaya suka ce innal imamata qad inqata'at kawai shi din ma ya yanke daga na goma sha ɗayan nan noni ma ba na sha biyu ƙarya ne ya yanke akan na goma sha ɗayan nan babu ma wani bayan kawai inda bai bar wani ba da zai gaje shi to ku duba inda su kuma wannan magana aka same ta a footnote na shida can sharhi na shida al-maqalat wal firaq shafi na 108 akwai biharul anwar mujalladi na biyar shafi na 212 a karkashin mai abuwabun nususi min Allah ta'ala eh eh mujalladi na 51 na biharun anwari ko shafi na 212 abwabun nususi minan Allah ta'ala wa min abaihi salawat ajma'in babu dhikr al da allati dhakaraha sai ku taifah rahimahullah ala ithbat al wakila waɗansu suka ce innal imamata yanzu zancen kuma limanci da wannan eh, matsayi na imama gaba ɗaya tsad yanzu ta ma ɓaci duk wani mai fitowa bayan na sha ɗayan nan ya ce shi ne imam bayan mutuwan na sha ɗayan na alhassanul askari to baƙalat duk wanda ya kiyami shi imam ne ma yanzu imama ɗin mata ne ta ɓaci ba a yadda da ita ba fake ne ba'ad al bayan mutuwa al-hasan askari na sha ɗaya ɗin farfafa atil a'immatu yanzu shi shikenan zancen wannan matsayin na imama ya ɗauke gaba ɗaya ya yanke bayan mutuwan na sha ɗayan nan duk wanda zai fito ya ce shi ne bayan na sha ɗayan nan batsala ba a yadda ba ɓatacce ne imamar ɓatacciya ce kawai fake imam ne fake one ne na fata an gane ko yawa walaysa fil ardi hujjatun min ali muhammadin yanzu babu wani wanda za iya kiran shi hujja dama iman shine mai hujja na wannan zamani maganar shi ita ce hujja to daga daga na ɗayan nan da ya mutu yanzu babu wata hujja wani mutum da za a iya kiran shi hujja ko imam daga familin muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ku duba wannan maganar a footnote na bakwai sharhi na bakwai a littafinsu mai suna al-fusulul muhtara lil mufid wallafin shi ne al-mufidu shafi na 320 a ƙarƙashin wani fasali ƙarƙashin iftiraku shi'ati rarrabuwa da shi'a suka yi gida gida gida gida gida da daddarewa da suka yi da kekkecewa da suka yi ba'da wafatil imam al-askari bayan mutuwan al-imam askari imam din na goma sha daya wa ta'dadul firaq da yawaitan kungiyoyin da suka sassafa a juna in ka samu wannan littafin za ka samu wannan bayani a ƙarƙashin wannan haka idan ka lalubo biharul anwar littafin mai suna biharul anwar mujalladi na 37 shafi na a karkashin me babu fi zikri mazahibin ladina khalaful firqatil muhiqqa eh fil qawli bil a'immatil ismai ashara wata karkashin mazhabobin ƙungiyoyin shi'a da suka saba wa waɗanda suke cewa akwai limami na goma sha biyu gaba ɗaya ina fata an gane wannan wa kada an yakuna mautul hasani bila aqibin idan ka tara maganganun duka za ka samu wato daga mutuwan alhassanin askari dai yana nuna babu wani wanda ya gaje shi babu wani wanda ya mai gurbin shi babu nihayatul mazhabi shi'i eh, wato sai ya zamanto kaman karshen mazhaban shi'a da ita shi'anci din gaba ɗaya lallai idan suka dage suka tsaya a na sha ɗayan nan kuma ya mutu an gani karara an binne shi to da su a ganin su fa tun wannan shekara ta ɗari biyu da sittin ɗin nan hijiriya da shi a ta gama da shi a ta ƙare kenan sai suka ga to gaskiya idan ba su yi wata dabara ba ba su yi wata dabara suka nuna akwai gaiba akwai na sha biyun amma ya ɗuya yaushe zai fito yana nan dai zai bullo yaushe yana nan dai zai bullo yaushe to wannan shi ne suke takama da shi wanda ya rike mazhaban kada ka lalace ta mutu ta yi expiring bayan mutuwan wannan shi ne aka yi kutun kutun aka bullo da cewa ai yana da ɗa tabbas yana da ɗa ina yake ya ɓuya ne yana gaiba shi ne mahadi wanda ya ɓuya ya shiga fako ɗin ina fata an gane ko to yanzu wannan gaibar ita ta taimake su da tintini da tintini aƙidar da shi an cin ta ƙare kai tsaye bayan mutuwan na sha ɗaya da yanzu ma shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya da muka faɗa da ɗan da saba'in da abin nan dinan da babu shi an cin da tuntuni ya ƙare su kuma suna son abun ya ci gaba ne har abada har ranar tashin kiyama to ya za a yi shi dai tunanin gaiba ɗin a ce maka mutum yana nan baka taɓa gani shi ba kuma ga shi ma har ya rubuto littafi har ya rubuto sako har ya yaushe zai fito yana nan zuwa ina fata an gane ko yawa to shi ne dai kawai suka laɓe a bayan wannan don kar a ce musu mazhabar ta mutu tuntuni to da haisu sakata amuduhu wa huwa al-imam da tun da ginshikin su na goma sha ɗaya din nan ya mutu to da shi an ci ya kare gaba ɗaya lalace to amma yanzu ya za a yi sai aka shiga tunani tunani tunani walakin na fikirata ghaibatil imam sai tunanin a kawo limami oyayye tunanin ɓoyayyen limami sai ya zo musu shine tunanin alghaibatu in in ce in salamu alaikum malam yana gaishe ku kuma ga sakon da ya rubuto ina malam a yana na a koyi kai baka gan shi ba ni ban gan shi ba waye bai gan shi ba shekara da shekaru yaushe zai fito dai dab da kiyama yaushe zai fito dai yaushe dai zai fito kuma a nuna maka inda yake koyin nan shine yake tafiyar da sun ce dole imam ne yake tafiyar da al'amuran duniyan nan in babu shi da duniyan ta hau, ne sai a ce maka tun mutuwan wannan din wancan na shaɗin ɗayan wannan din koyayyen shine dai yake tafiyar da al'amuran kawai shine yake tafiyar da al'amuran inda fikiran wannan gaiba kenan aka nuna musu kai imani akwai abu amma baka taɓa ganin shi ba ka yi imani ga sako ya aiko maka har ka karanta amma baka taɓa ganin shi ba shi ne abin da ya saving ɗinsu a irin makirce su da da ka'ika irin nasu na siyar ka'ida tunanin ghaibatul imam imam ɓoyayye da suka kirkiro ya zo musu na siyar ka'ida wannan ya ta kasance musu wata ka'ida ce allati kama alaiha kiyanuhu, wanda asalin shi gangan jikin shi an ta samu madogara ba da an tafadda'a wa amsaka bunyanuhum alin inhiyar bayan da sun kekkece sun rarraba har ma shi an cin ya fara rubtawa ƙasa gini sosai aka zo da wannan katuwar fila sai ta ɗaga gini ta ce limami ɓoyayye amma amma a gaban suwa gaban jahilansu awam amawansu gaban amawa mabiyan nasu su suka ruda da wannan su kuma kawai suka bi ina fata an gane ko har ka ji ana ce labbai ka ya mahaji ka gan shi ina mahajin turan da na sha ya mutu yana nan shekara dubu ɗaya da ɗari biyu da saba'in da yana nan Mai kayo mahaji kawai a isa. a ɓoye a wace ƙasa a wani kogo na ina wa yake zo ya ziyarce shi me yake shi me yake sha bin gani kawai don abin da ba da abin da ya gashi nan da yake tafiya lihaza shi ya sa a dalilin haka ne asbaha al-imanu bi ghaibati ibn al-hasan al-askari to sai yanzu sai aka cusa musu imani yarda da cewa al alhassanul askari din nan da ya mutu din nan fa yana da wani yaro amma tun da ya haife shi ya buya shi ya sa ba a gan shi mababalle ma ya ci gadon eh, ina fata an gane ko yawwa shi ya sa ba a gan shi ba lokacin rabon gado sai tsanin shi da baba shi shi mamacin suka ci gado yaro ana haifan shi fiw kawai sai ya ya ba wanda ya shi ina fata an gane ko to sai aka cusa musu imani da hakan ne bi ghaibati ibnul lil askari sai aka nuna musu su yi imani da cewa akwai ɗan hasanul askari na sha ɗaya din nan da aka haifa ana haifan shi daidai da ƙetta ido sai ya ɓuya kawai wa huwa al-mihwar alladhi taduru alayhi aqaiduhum to wannan shine ginshikin da aqidun shi'a mai yake zagayawa akai imam na ƙarshe imam imam mahadi imam mahadi wadana bi zalika aktsaru shi'atihim ba'da takhabbut wal istirab wato sai mafiya yawancin mabiyan su yan shi'a suka rike shi a matsayin addini bayan kame kame mai tsawon gaske na cewa babu shi babu wani dan ai shi'a ma ta kare ai babu wani imam duk wanda ya kullo ma bayan na sha ɗaya nan is fake sai aka nuna musu wannan ya kullo amma yana koyi kuma ba fake ba ne ina yake ba wanda ya taɓa ganin shi kaga kame kame kawai blindly kawai a makance ake tafiya kawai falam ya kulli shuyukhi shi'ati balja'un illa zalik shehunan shi'a da ba su da mafaka da ba yanda za su yi su gamsar da mutane mabiyansu inda ba wannan dabaran da shaidan ya jefo musu ba ai kaga rayuwar shi ba har ya fi na sauran ka gani sauran sun mutu a kawai eh manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a shekara na ya rasu sayyidina Ali da suke cewa shine farkon shekara nawa ya rasu mabiyin shi shekara na mabiyin haka ga yan shekarun su kuci kuci wannan ne aka ba har dubu ɗaya da ɗari ɗaya da saba'in da wani abu wannan kaga ya fita kuma har yana nan yanzu yana nan har yanzu don ba mu sai nan da za a yi kiyaman ba Da kaga ya ma ya fi su daɗewa kullum a ɓoye kawai har mutum ya mutu a haka bai gan shi ba amma a ɓoye in ba Allah bawa za ka ba ma wannan sifan da mala'ikunsa da Allah ya ce ka yi imani da su mu mun san yana daga cikin imani da Allah ka yi imani da abinda baka taba ganin shi ba amma kuma Allah ne ya baka labarin shi ko da mu ganin Allah ba mu taɓa ganin mala'ikunsa ba amma ya ce mu wa tu'mina kullum Allah yana ambata mana su a Qur'ani yana daga cikin imani kama an tu'mina billahi wa mala'ikati wa kutubihi wa rusuli wal yawmil akhir wal qadari khairihi wa sharrihi amma mu Allah ne ya faɗa mana da manzonsa su kuma ba Allah bane ya faɗa musu ba manzo bane ya faɗa musu wani ne kai ya kirkiro musu ya faɗa musu kuma wanda ya kirkiro wannan aqidar din domin a samu shine abdullahi bin saba'i din nan dai ba yahuda eh don su kullum a haka suke ina fata an gane kullum a haka suke ah, falam ya kulli shuyukh shi'ati malja'un illa dhalik aida shehunan shi'a ba su da mafaka sai wannan illa fikratal qawli bi ghaibatil imam sai suka gaba su da way out mafita face su kirkiro wani ra'aƙida ta cewa wato limami ghaibatul imam limami koyayye hifazan ala da sa'isin domin su kare makirci makircinsu fi mazhabihim shi'i su kare su ta shi'a minal inhiya daga rugurgujewa daga rugurgujewa wa iza kana shuyukhu shaykhu shuyukhi shi'ati al-awwal idan har shaihin shehunai na shi'a na farko ibnu saba'in al-yahudi abdullahi dan saba'u da yahudin nan huwa alladhi wada'a aqidata an-nafs ala an-nafs ala ala aliyin bil imama shine ya kawo aqidan nan na nassanta musu cewa lallai sayyidina ali shine imamun su na farko allati hiya asasu tashayyu'in wanda shine asalin shi'anci to idan har an samu wancan ba yahudin to fa inna hunaka ibnu saba'in akhar akwai ni dan saba'un kuma wani shi kuma wanda ya kawo tunanin al'imama ko tunda wancan ibnu saba'in na farko shi ya kawo imama din nan ya nassanta ta akan sayidina ali har zuwa na sha ɗaya to akwai ni abdullahi bin saba'in kuma da ya ƙirƙiro na sha biyu kenan ina fata an gane in ji malam kenan logically kenan ina fata an gane ko shi kuma ya sanya ya canja tunanin wancan abdullahi bin saba'in da ya tsaya a sha ɗaya ya kawo nashi ya ce shi sha biyu kuma aka bi badan tihaiha bayan da shi an cin da limancin ya ƙare bihisiyan a ƙarara bilkita na salil hasan wajen yankewan zurriyan alhassan askari da shi kenan shi a ta au annahu wahidun min majmu'atin wa ba hadhihi fikira ko ya zamanto ya canja abinda abdullahi bin saba'in farko yayi ya tsaya akan na sha ɗaya ko kuma ya zo shi kuma ya bullo ne ya ƙaro nashi lakinnahu huwa alwajhu barizu ala li hadhihi ad-da'wa hadar rajul wannan mutumin da ya kirkiro na sha ɗayan na sha biyun nan wanda yake bayyananne albari wanda aka ji wannan da'awar a bakin shi don ba a taɓa jin cewa akwai na sha biyun nan ba wannan mutumin da in kun tuna a can ba shine abu umar usman bin sa'id al-umari al-asadi al-askari ko a can baya shine ya zo ya kirkiro musu ce akwai ɗan da ya haifa shi can mamacin amma a take ya ɓace bayan an haife shi bayan duk duniya ta tabbatar bai da ɗa bai da komai har an gaje shi dukiyar da ya bari ga wanda suka yi gadon mahaifiyarsa ne da kuma kane shi to da aka ana katakata katakata shi a ta kare daga sha ɗayan nan shi wannan abu umar usmanu bin sa'id al al al-akkari din nan wanda ya mutu a shekara ta nawa ta ɗari biyu da tamanin ɗin nan shi ne ya ƙirƙiro wannan da'awar cewa wance yana da magaji amma ana haifan shi ya ɓace wa shi'atu mujtami'atun ala adalatihi wa thiqatihi wa amanatihi na'am na'am Thank lakabinsa abu umar amma asalin sunan shi usman bin sa'id al-umari al-asadi kuma al-askari al-umari ina jin kabilunsu al-asadi wata ila ta babansu al-askari kuma duka wani lakabi ne kamar yanzu misali a cewa mutum yana da ɗa zubairu a ce abu zubairu shi kuma asalin sunan shi a Khalid ibn Abdullahi a ce alkanawi algwalawi mutumin Kano kuma a gwale eh, ko kuma a ce alhautawi alkanawi algwalawi tambaye shi samar tambaye shi samar kuma ya oho a to ai ka samu ma akwai ai suna can da yawa su wanda ya waɗanne akwai umar ai waɗannan limamai goma sha daidai da muka ɗauko shi daga aliyu su menene ƴaƴansu da hasan da husaini da abin aiki ya kasa ƴaƴansu umar usman abubakar menene ai su waɗancan su shi'a ne suka matsala musu suke a tashi ɗin abubuwan su ba su ma san da su ba ai ba su ma san da su ba ta ga kullum in muna karanta abin da za su yi mu ce wa hashahu ba mu ce aka kau ba su faɗa ba ɗan shi'a ne suka manna musu yanda kiristoci suka suke mammanna wa annabi ka shi bai san ma abin da ake faɗa ba bai ma sani ba da a great sahabas da 'ya'yan sahabai ne da kuma jikokin sahabai su hasan da husaini din nan an yi attachin din waɗannan abubuwan kawai a gare su ba su ma san da su ba su ma san da su ba sam sam fata an gani yanzu misali lokacin da abakar gumi yake da ran Allah jikan shi zaka samu waɗansu can sun je suna amfani da sunan shi ai suna suna ƙarya suna abin haka zaka samu mutum sai ka zaga ka samu ana amfani da sunan wani a can in ka je ka ce malam wani ne ya bada wannan fatawa alhalin shi bai ma sani ba Allah wange ya samu dace wannan mutumin da ya kirkiro wannan karyar ya ce wancan mutumin yana da ta duk duniya ba a gaɗan ba amma shi ne kawai domin ya saman ma shi an ci ginshikin da ba zai rushe ba sai eh, sauri yake ai wannan limami alhassan askari din nan tabbas yana da ɗa magaji amma ana haifan shi ya mutu ya yabu ya kai ya ɓace shi kadai ya ba da wannan labari duk duniya babu wanda ya faɗa saboda ya ga lalle ga jini yana shekin na shi an ci zai rufta kenan sai ya sauri ya tare shi da wannan fila din sai samo mata eh, limami na goma sha biyu kuma wannan mutumin ku duba wa shi'atu mujtami'atun shi'a gaba ɗaya sun yi ijma'i ala adalati cewa wannan mutumin adili ne wasiƙa wanda ake yadda da maganan shi ne wa ce ko mutum ne mai amana ina fata an gane ko ku duba kitabul ghaibati litusi footnote na ɗaya shafi na ɗari biyu da arba'in za ku samu wannan magana iftara sai ya kirkiro hujja wai anna lil imamil hasani lallai lalle fa limamin nan da ya mutu na goma sha ɗaya fa tabbas yana da a amma kadikta fa ya ɓuya ne wa umruhu arba'u sanawatin yana ɗan shewai ya rayu ma har shekara hudu sai ya ɓuya amma ba wanda ya taɓa gani shi shi kaɗai ya ba da wannan labari ku duba almasdar sabiq wato littafin nan da aka faɗa reference din nan na baya shine kitabul ghaibati din nan shafi amma na 283 sai a karkashin shi ne ma fi ma zukira fi bayani miqdari umrihi nan ne ma har aka kwatanta aka faɗi ma shekarun yaron ma qala shaykhuhum al-majlisi wani shaihinsu mai suna al-majlisi yace aktharur riwayat mafi mafi yawancin riwayoyi da suka zo musu kana ibna akalla min hamsa sinina bi ashu wato yaro ne wanda yake kasa da shekara biyar amma da 'yan watanni au bi sanatin wa ashu ko kuma shekara ɗaya ne da 'yan watanni yaron ya ɓuya kaga dai ba abin da za su kawo kaga sun daidaita a kai wancan ce shekara hudu wanda ce a ƙasa da shekara biyar ne amma da watanni wanda ce sanatin wa ashu shekara ɗaya ne yaron ya yi ɗan shekara ɗaya ne lokacin da ya ɓoye da 'yan watanni <clears throat> ku duba footnote na uku can wannan magana za ku same ta biharul anwar mujalladi na da biyar shafi na da uku hadisi na shida babu ahwalihim alaihim salam fi sinni inda ake kintata shekarun yaron lokacin da ya buya din alal ragami min anna hadha walada duk da cewa wannan yaro kamata a tariku kutubu shi'ati kamar yadda littattafan shi'a suka tabbatar lam ya fi hayati abihi al-hasan ba a taba gani shi ba a rayuwar baban shi hasan din har ba har ya mutu din shi imam na sha daya din nan har ya mutu ba a taba ganin yaron ba bai taba bayyana a rayuwar mahaifinsa ba wala arafahu al-jumhur haka dukkan jama'an gari ba wanda ya taba sanin yaron ba da wafati bayan mutuwan baban ba wanda ya taba sanin yaron ko kuma yana da yaro sai daga ba aka jawo shi wancan abu umar din nan usman bin sa'id ya kawo kuma ya gamsar da su kawai dole kuma suka yadda ku duba duk littattafan shi'a duk manya-manyan malamansu ba su taɓa dai ganin yaron lokacin da uban yake raye ba haka na mabayan mutuwan uban kawai jawo shi aka yi kawai yana nan amma ya ya taɓa ganin shi to kaga da ai wanda ta haife shi ne ya dace ka faɗa ah, yana da yaro ko yawa kuma yana da rai misali baba shi ta ci gado amma ba ta san ɗanta yana da jika tana da jika ba sai wani daga wani gu kawai zai kullu sai bayan an mutu an raba gado ayyuka yi ta ya kullu kuma ku duba ita uwar ba taɓa nuna inda ta fito ta yi dinayin a a a ni ɗana wani ne ba taɓa sanin shi da da ɗa ba haka nan shi sai gado kawai suka san sun ci gado amma <laughs> daga baya sun ji an bullo mai da ɗa amma kowa ya shi na? eh sika ne wai sika wanda ba a ja da maganar shi ba a da maganar shi kuma adilin mutum ne kuma ga amana Suna <laughs> fata an gane ko ka san kwa da irin nashi yanzu in yan caca suna caca za su ce kai wani yana amana baya ojoro baya haɗa kati biyu kaga shi a wajen su kenan mai amana ne ina fata an gane ko yan fashi ne suke fashe da kai oga akwai amana da tsoron Allah bai cutar mu kaga kaga misali kaga idan ka ce wai duk da an ce mutum adala sai ka duba wani irin mutane ne suke cewa wani din akwai amana da tsoron Allah ina fata an gane ko yan fashi dai an je fashi kullum ya tsaye yana raba musu daidai wa daidai wani da ya zo ne shi kuma yana cutar da sace a'a gaskiya mun fa oga wancan ya fi wannan amana wancan oga ya fi wannan tsoron Allah ko ba haka ba ne to shi kenan in yan fashi sun fito sun cewa ne yana da amana a hankali eh, mu mu ɗauke shi mai amana ina aka ce ai wanda zai ce wani yana da amana yana da kirkina da adala shine mutanen da aka lura suna da tsoron Allah a cikin al'umma ba sa aikata kaba'irar zunub ba sa sakaci da ibada na Allah ba sa aikata ababa na zubar da mutunci masu riko da sunan manzan su ne za su ba da irin su ake nemowa ai hmm? yanzu hadisi manzo Allah sallan da yake cewa duk muminin da ya mutu har ya samu mutum alba arba'in suka halarci jana'izansa in Allah yadda Allah zai zai cece shi to sai dan caca ya rasu yan caca dubu goma suka je suna kuka suka je jana'izan shi sai ce kai wannan yayi jama'a kuma annabi ce mutum arba'in ma kawai in suka halarci ai mutum arba'in din da ake nufi masu tsoron Allah ne ai masu tsoron Allah ne ina fata an gane ta haka za ka tar Allah wani ya rufa mana duba kudin na hudu al-irshad inda aka faɗi wancan magana al-irlittafin mai suna irshad shafi na 445 akwai kashful gummati mujalladi na uku shafi na ɗari ɗaya da saba'in da shida walakin na hadar rajul mu duba shi wannan mutumin fa wanda ya raya cewa wancan limamin da ya rasu na sha ɗaya ɗin yana da ɗan nan ai usmanu inna huwa alladhi yazumu annahu ya'rifu shi kadai ne fa a duniya yace ya san yaron kamar yadda na ga muku wa annahu wakiluhu fi istilami amwali ake. saboda haka kuma in kun tuna a can baya ai yace shi wannan yaron da ya buyan shine limami na goma sha biyu da ba a taba gani ba kuma shi ne ya ce wakilce shi wajen karɓan taxi kudade na a hannun yan shi'a kuntuna ya fito ya faɗa musu wal ijabatu an as'ilatihim kuma duk wata tambaya da suke da ita yan shi'a da menene shine mai bada fatawa on behalf of wancan imam inda ya buya din sai karɓan kuɗin su ke kun san a can baya shi ma da ya mutu din sai da aka yi ta artabu akan wane ne zai gaje shi saboda yanwa saboda shi mission ɗin da aka ba shi kenan ya rika karɓan kuɗaɗe a hannunsu da kuma amsa fatawansu shi ma sai da aka yi ta artabu da ya mutu wane ne zai mai gurbinsa saboda an ga shi lallai ɓangaren kuɗi ne ina fata an gane ko to insha Allah tabaraka ta'ala ina jin za mu tsaya a nan ko eh ta'aliki yana da kyau hmm. ta'aliki yana da kai da izinin Allah za mu dakata a nan sai Allah wani ya kai mu wani mako sai mu ci gaba ku tuna dai a wajen ta'alikin nan za mu tashi سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اقول لك